الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها إنما ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقول سبحانه وتعالى عما كان حليما غفورا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انتهوا برا انتهوا رمضان فأنذكني يا كني انتهوا كني nufawon barage zuru makan madinar da zina doyi men yakin tintawo kun yakime dundin tindin ko dion miladiya ya waktana suro suratul isra'ila aya yakin ko sunni yen aya sumadin kumande ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا اسم إشارة ثنائي ثنائي الوضع ثلاثي الأصل شمزاد اسم إشارة ذي ثنائي الوضع لفظا ثلاثي الاصل معنى دجي او كان غيرن غير اشاره بسرين لم ترى دورو كولا سركرا شنتي رغيا ددو اما غالب مرمله يسو يا شنتا كرنغا دادا بيا داوي سي مانا مانا لاي يجب ذا بلما مكارنغي ذاك بلم أو ذلك بلم شنتي شيء ضمير دي ضمير دي هل كم دي منامي دلة تلو منامي كم ين كم إنديان إندي نغو ينغو ذلكم ذلك ذلك ذلكما ذلكن هذا ضمير دلة تلو دي أم دي رقم منامي na lalin kamar da Allah ya dace zalika mimma aw mimma awha ilayka rabbuka min al-hikma al-sur'a wa man min hikma ka min yiro wahyizina diye surulan ara yaji wala taj'al ma'a Allah ilaha akhar فتلقى في جهنم ملوما مدحورا على ادي على بجاكردي هذا سنز مشرك دغيا mujamala badi adi ya kan badi ga adi ala adi ala wani a shikar gil adi shi ma'aure buru sarkin ba tana da yawa ala a wugariya martawa fallin ginatar shi zunguro ya shirka rukadi ala yi sifan zai shi mashinan asutu da kuru a wugari yawon bolin jimiya ba ala da a wugari da rikar kallon yi ma ari ya shirka rukadi san masafal sifa salifiyai adgonon kam lar sunyen shiru ba ala gulma sifa rububiyai gonum cemmin bashiru ala gulma sifa awwaliyai doy laysa qablahu shay'un da shiru gulma da shiru gonum cemmin bashiru ala gulma wai sai ala nan shatan dim abatoniya bu yi a a ala shi ma nafiyun nadiri fil uluhiyyat ma'a shariki fil rububiyyat sifazai uluhiyatiya sifa rububiyatiya nan gonim aw alan guron no yimi aw sun ba awdiya ala jimar markat ba arma ma nahyi an shirk لأن التوحيد هو رأس كل حكمة وملاكها توحيد الشما حكمة سما سي كنتونو كلاو كي حكمة سما سي شما جر رمزاو أن تظلم من عديمه كم توحيد كريشا لم تنفعه حكمه وعلومه أم فلسفة يسألون يا جري ابن تيمية سبيلك ما يا فلسفة ما يكتا من شر وادي تبرار يا شر فلسفة فلسفة بيا وقد يسرون باو يولي وما أغنت عن الفلاسفة أسباب الحكم أم فلسفة ودروه كتوادعي hikima ya rozana su ne kaida zai ruhiwan wahum an dini lahi adallu minan na'am wahum an dini lahi adallu minan na'am sai abin ala ya duro dabba marubunan ya taunan kadro kitawar hikima ya malma falsafa ya rozai duro ya ai marhai da yi yau da ina nan an mushirka ne rubuta zukon bane ya riyau giya da sara mujassima ya kaza da landa mushabbiha mujassima da kaza da landa yahudiya na karara har ma rasulullahi ikhlas nan kuma da yake yaron rabbi ci do kul huwa allah ahad al mushrika allah samad al mujassima dai sai ya kusar ma ya cindin nan lam yalid ada amdai uzair ibn allah zanada وقالت النصارى التي حبن الله كانت ألا تنبنا يقول ذا إلا ليعبد إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون نادي الألي نادر شرك ودا قرية يمكن ليسكروا أم يهوديانا ترايد ورفرتن زلن مشرك قريش أم قريش ري شركا زل سيما تكريع يا سيرة الدين وفي أفأصفاكم ربي ألف الاستفتاء نقل لنا استفتاء ألف بلوك وترجم فاستفتهم ألربك البنات ولكم البنون استفتاء بلوك وترجم فأصفاكم ربكم الألف للاستفتاء وهو استفتاء تقريع وتوبيخ البيت ليسالي أطاعك في شمن بين مريض ووافق في خطب بين دي أولا يتوبون إلى الله في دي مريض دي أصفاكم ربكم ألا إن يا كرزوا كمان دورين يا كرزوا بالبنين كدان يا كرز نيرو كرتا ميتلا راوات نيرو كرز كرتا كيروان ومرشي كلا رغوجين واتخذ رفيرا رغوجين من الملائكة سرو مليان رغوجين نغرين رغوجين إناثا كيروار مليان رغوجين manan da dawra kan bo tilondre suran fatto kada han tin fallare mal yada ruwa ru si ban da diro no ruwa ro sorry sinin din en zidi dai du sai ran mal yar kiro ala ir gunza eh ala ni sandin waru le sandin na kamun gunje juwaru basro mana kala yisna dia aw sandin su kamro walna kamun zaro walna aw kamun za a to tiro ba wani tuna ba mu jesi ma kan kan tuna ya tsara a wurai sandin da su ba su da tiri ma da ba mu jesi ma wanda a wurai kuru da ji sambuna da kera wa cikin karar cikin ya ba mu shirki har wanda ne yambu min she sandin da ba su da nuwa armar kuma da Allah innakum lataquluna qawlan aziman qawli kan bu mana ne da yau ne ya rufu kawuri min kawurin da kawuri kan gudun da yawa na gari gari kada yin saman diyala yin manan dara kalafin rubutun fastafihimu ali rabbikal banatu wala humul banun am khalaqna al mala'ikata inatha wa hum shahidun ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون نقل لم تمن جاله من جاله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به alai kuma da alai nagarin birjin mana da yana jimin zai kawo man da mana da kala sai na shalalan sura luranin nagari gare ka dan kalan yana ga rayuwa nan wala kad sarrafna wala qad sarrafna fi hadha alquran liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nuqura قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا من قال ولقد صرفنا في هذا القرآن تسريب بقول تلوين الكلام وتكرير منا ففلسة فسكة فسكة الكجوة ربي فسكة ورمنا دا سورة من تصرف جوا بلاغا نوريكم حكما نوريكم kaɓe surɗon nguwi kon radduye surɗon nguwi koɗe sima tasrif ɗo wala kad sorat naya ɗum dey kira dey wala kad sornaɗe ay sorafnahu sorfan luranda bayen yena bayen ɗin aw sorrafna lurandin kala kala yana kala kala fi hada alqur'ani sur luran aɗeɗa liyadzakkaru sayettastah saurin zare nan jibin zara nuza sai yi a wajen sana da nan jibin zara nuza nan kawo na gare gare ka dalan sayro kala yana wa ma yuziduhum illa nukura a wanda ya sayro kawo yaro sa yana dalan kasori do aw sayro sirai ma kawo yawa kuma ne wa am doyi da izgawon zaza sayin ma ولم يكن له كفوا احد لم سيروا رد سنما سيدي من قواني يقول سوري سيما مجسمه mushabbihatu am hawadith la awwala laha akida ma sai ya kula nan da yake man da yayi guddo qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan labtaghaw ila dhil arshi sabila سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا man da kun gulle sayro law kana ma'ahu aliha ko ko man da kuma garin da jiya wala taj'al ma'a Allah ilahan akhar da ya fa mai sayro falastin law kana ma'ahu aliha chak man duk mushrika ala arsha da kan kallo wallada kan gudina da ala lahul mahbus da kattan zaran nan burwa da riya bawo kan gudina da kan ala kadan za gudina da kan alan ji gudina da kattan zaran farku bawo أرش ما أكيد إسلام بي ألا بيوغ الكاب السفل من أرفان تنا دلين در كمان دي عليه الصلاة والسلام كمان دي قلت ما اتخذ الله من ولد فتو ألا فلان زباي جي ننزونا جي وما كان معه من إله رقنزل كما بدي باو وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء هذا قال ارنونا تريد سنجين يقولون كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق الساعي مصر أم له المحبوب ضبرا ضباب البين مصر دينا لنا أكيد دوي قل بالجسير لو كان معه أهل ألا ربطان الشك ما غريبية ألا برنزبا إذا شاء أولاد برنزبا دجا ala jindiyai cha wulabere jindiya ala da shin rubtanun a wulabere kalkallo wulgana chandiya duk sama na zafal kama ya kolo kutu ya wuya tudi ala rubtanun sama ga ribe kun kana idi ala feron zabu kana idi ala feron zabu kana idi sayye ala dir rubtanun a wula ala sha nimburwa dariya kacin zan babu kana idi إذا شهر القرى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا كما أرش ما صاحب أرش يجي ها دول الشنة هي لنفاق كلما سوان دانا يا ما نفاق ما دي كلما دار والغنى أرش دا على كالكل ولو ينك ما كلما دار له المحفوظ على كالكل ولو ينك ما كلما دار ابن تيمية الحراني له wanda ya kilajin sama lamar gariyada amsar da sana ne musulma kilajin gariyada mana da zula da fano mai yin lafzun dukul ya raddu malamai ne ne rubuyin wani yi magurin gogu doyi na ka raddu zari na jana mai yin ibn tumiya hadis bai kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru huda kana Allah wala shay'a ma'a huda ibnu taymiya karanoya dani manandir karaniya ɗoy wono lafdu indiroy kana allahu walam yakun shay'un gayruhu bukhari ada kana allahu wala shay'a ma'ahu abu muawiya ada alif aw kana allahu qabla kulli shay'in abi muawiya ada alif ibnu taymiya واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما أبدا بدليل ألا يستوى nana fanwa dalil din da yake bila din gufa no da yake ru a wuri tawassula da wuri kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu ala da san da yaro wal bila din burunzun ay mabawa ya san da yaro wal bila din rokonzun ay mabada al hayya ayya amma kawun shi da yaro wal din biro ay mabawa amma san da yaro wal bila din rokonzun awudu barakatuwa ay mabarakatuwa dai haruwawan wa kana arshuhu ala alma'i sinada wa kataba fi dhikri kulla shay'in sinada waw ajlan ruwawan dine waw Allah ne arshiya ala lahu almahfusa din juman juma burubi da ne rubu sura majin wai waw ada filezo wai waw wani waw dai wa kana arshuhu ala alma'i ada وكتب في الذكر كل شيء ألا المال للجمع المطلق مطلق وسيئة كده نقول جريدنا والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه الله الأرش معطوف معطوف عليه أي سيئة كده وأفت سيئة كده dai kacce sayin je dare jam'ul mutlaq su ba sai ya musharaka su na grade na wala yufidu tartiba ada ada bono do ada filezi yi ala ya arsha bobi arsha ala urwala al-ikhbar bi taqaddum ba'd dhalika ala ba'd ala arsha lahu al-mahfuza adi ada bono guna de tawarru surun fankin bawo kurwan to wa idza kana lam yubayyin al-hadith awwal al-makhluqat akida hadisa da ya rufe ابن حجر الأسكلاني ابن حجر الأسكلاني دجي آه رد شروط الدين دينونا حتى ابن تيمية رحمه الدين وإنما سمعوا كان الله كان الله ولم يكن شيء قبله وإياه تقدم في بدء الكرك كتاب بدء الكرك ليس البخاري توسلوا بلفظ غيره كان الله ولم يكن شيء غيره هو لفظ لا توسلوا رواية أبي معاوية لم كان الله قبل كل شيء توزنا كلهم معنى نزل وهو بمعنى كان الله ولا شيء بعد لفظ هذه فيه دلالة سورة حديث الدليل ديون على أنه لم يكن شيء غيره على دنيا أي مبر زمن لا قدر بيديا لا الماء جيباو ولا العرش أرش يباو ولا غيرهما سين قرن وعبر يباو أري ابن حجر بالدين wamma zanna doyi kan ne won Allah ni zango ala arshiya dun duman duma buroziro wani zanni minan kam bukhari aya injila dire da chudo wani zanni minan kam wa huwa wa adu injilartun arshi buroz babul tire mazhabul batil jiwal dishro sidin da godu chudo ولو لذة كان الله على شيء معهودا وكان عرشه على المائدة لذة كانت في الموضعين يمالون بحسب حال مدخولها أو شيء لفظ الشرب كان دي حد أو المعية ووض معية لمتلوتور بيان إذ اللازم من الواو العاصفة وان تيسر شيء اسلام يسلم ارسل الاجتماع في اصل الثبوت وان كان هناك تقديم وتاخير يا وندي فن دين كل تنير من الدوايا هذا ادا برزي سوي دين يربط من الدوايا والمعنى يساعده هو اذ التقدير كان الله منفردا وجوز الاخفش الصغير ينتل اخفش الاف اوسط ينتل اوان جيتو اخفش جيتو يا كبري akfash doyi kabir be shirin malam da siba wahi akfash doyi تشبيها للخبر بالحال عرفت دليل لما سكوا أدا للجمع المكدك والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ولا يفيد الترتيب ولا الإخبار بتقدم بعض ذلك على بعض دول لما تتعرف لما سبحانه التاشرة surmanan zerin falmiya mana da tsawar tawar kurce ne ran bayan din bawo wata shi ma ko sun sun lan da mai are yiro ka kari lan jike wallahi to ka yiro gunge ka sunan juye aw kana mana da suran lumiya da are yiro ka to gunge wa rajul mal mai sanar mun ba ruye mana da mai ila bi malmatan zihi malmatan zihi akida adamani saroshi akida bure kama awadi tegulena do akida mushabbiha yero gana mujassima yero gana awadis yero gana awadis bilan nuut akida shimada buralan amma su shimada malmai su ibn taymiya da ta bawo akida da biyu gulzai wawo amma shiru adin din bidiyo da shi man muradu nan kadro su da su sadu akidan bidiyo nan bibidiyo gulzai manani na sha manani waye manani a sutuna ya a suro kitabu tauhid ke rugana da shi ma asrahu fi raddi ala man athbata hawadith la awwala laha كم حوادث لا أول لها أكيد رجوزنا درو رد كتفرق وهي في حوادث لا أول لها رؤى من مستشنع ابن حجر الاسقلاني سنة رد سنة ابن دقيق الايد سنة رد سنة ما لما برفوه قناي سنة رد سنة بدر الدين الزركشي سورة الشيخ المسانع يل سنة رد سنة ابن دقيق الايد سورة احكام الاحكام سنة رد سنة ابن حجر الاسقلاني سورة فتو الباري سنة رد سنة التوتيش المبكاري دانا مدرسة shida sauja da shirar raddu kare karne kuma ne kuro akidan zida ke ta farko bozayya da shirar raddu kare malaman da dare dare jirin da so a ke roma so a saye shiro kubra ya sunan raddu sannan kubra mai Allah zai fa an ya saya akida malaman sunna irin ta wani yana duro au ciloni yana duro walliya adun kaja ahlu sunna ɗum to ngoni kattugro ko gilar ma wuya aa nayi ahlu attajsimi ahlu hawadisa la awwala laha ahlu fana'i nnari sunnayi jeni sunnayi lilli jeniiso jeniiso jeni gullomaɗo ka ñeyam am dawamaneno yeey am so a faydoye faydeyde suɗa tayin jobaɗen wallahi sai ahlus sunna wal jama'a fanila dusso imam malik manan da jamaliya kuma yin kalamu bai nan zan salilma bidama wa hizin bisatir walau li ha'id laya zakkatado samu haila ya isha sikkin gurzunan kadro shigid dama allora wonum jawdi justuna gurzunan kadro yibid dama ta are ma haftu kan bol man jala ya kalanda haftuna ya tahirzuna ya يسبح له السماوات السبع والأرض أو سمي تلورا سري تلورا سما كما أو سنديرا تايرزانا mar tasiri sari tahir numa wa sandi sammasu aw hamdi alaye nun tahir zabayanta nun kun zikin zabayanta da ma akidan su walakin la tafqahuna tasbihahum tasbih za asnu wa nan karoya dabbayin kal ganyen kal fasangal kal jiyan kal duk ala kalaman يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في ال...
معنى الساتر ستاعي نعم a wai hijab duk nan durkuru shi hijab katar walda shigen ya hijab firma ya a shigen ya hijab firma rasu zana ya a kuma misallo silam ma wala fayyam ya aw shimma da mai fayyata da yawa shimma da fayyatar walda wani ya shi nan silam ma fayyana ma da aha kwa shirma ya ab wandin ya baccin da rita ma rina wani ya alaihi salatu wasalam ne innaha lan tarani aya da tirazi da biwa ga dole su yin bari wan kada yi dai go kun ga yanzu a bara an da lafata go kun ga lafata go sai na buwar lafata amma sai na buwar da sirin kun ga da sirin ba ade kun ga sallallahu alaihi wasallam wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه في آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا أدا آيالي سورة ياسين بري يكداتو من دي كرادو تشاك لازو ألا سير فتس براني صلى الله عليه وسلم وإني أدا أشر دجي سيدنا كعب الأخبار دي سوندقرو ينزانا شاميلا رسلا ينزانا شاميلا bila rumbi yau yaro le yau ne ya bila rumbi ne shaka ta sayaro lokku ganaro e karra adere dai bila den chosho bila den chosho ya daji ashe ka imayan dana shaliro to ayada kurani ma imam as-sa'labi ya tafsir bilal umajjaram ge sawa ilaro yikna umajjaram ge sawa ilaro yikna sawa ishmadin أسيرا تف زمانا لكب جانار ويكرا شكيرنا أريرهم لا جوز ودف هربت وشيا فخرجوا في طلبه كما ترسلويا بلن شرح وروا يكنا آيا أدا تجري هل لن يسون يكرا تلو رد ورنمي شرح من آدم فقرأ بهن بيكرا تلو ورزي يدون حتى إن ثيابه لتلمس ثيابه gumajin za gumajin za mai yankin bai kulfina yankina ma shasorin ba kama yi busiruna shasorin ba an yi kinnar kondina da yamma wani zabi ilaiha sakara ni min la'aya awul ya sinye ya fide fille min gayon imam kurtubi ya kai wuma jiran jeru sanawa ana imam kurtubi tafsir lan nan da sariyawan ittafaqa li bi bilad al-andalus bi hisn min a'mal kurtaba kana da na isa wa uron na za fili andalus siran yahudiya faransa nasara faransa ya sai nan ngana de laysa yasturu yasturuni shay am wa ma zain da abtima katin din ganya ya bawo garre la ya bawo ya sara je sun ga yi wala we dawrun karako sai dai daw kara ya mawa ma zain wanda shi man kurtubi الجن أعمى الله أبصارهم عني ألا جامد فشم دار واسرين بارتدوس ولم يروني والحمد لله كثيرا على ذلك بأكثر إن أريد سنة فلا ينفذين أما واسرين بوا yone ade shimtum kai ayaro malaman di buro tuye tari sa talado a talakun nuya biya ci ta ya taram dai an ya kaho a wani gulkin da fanzain wal taima sikin da fanzain bar waljin wa fi azani waqra suman zairo ade ma ku kirau ko nuye awo gulkina ya fanzain bar waljin kasirin duran yin tumanin mai suwa tamiya wahdahu kuntilun zai halan suwa tamiya wallau ala adbarihim qura sai can maso sota zauro nya kulbain mana nya zakai nya sondai wa katin dura kuma da ala hijabu tikin ad bara nuran kare dilan yo bari insha Allah nahnu a'lamu bima yastami'una bihi إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نبعين جماعة دليل سكون أكيد أدوي ملمسنا إذا سيسر توتي يجو أكيد أدوي يكدلا سيسر فلا نتنين دائما قلنا كروي أكيد suran jar isusu islam bilan gana do au islam ma shakal duna bar ke yi bana kazo bal zar akira hawadi din zar tangay nangay ciba tangay nangay lan tangay nangay rasin la yafsiya nangay rasin la yafsin da arzan nan ne satrin a da allah ahad kanu adanu allah ahad كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك او القارون من سكندين نسو ودي شعلا نسلم ودي دا سلم وارو من يكون يا دكتنا يدي دكتنا ولا تقف ما ليس لك به علم اكيد ان زشما دا نوني ما ودي غني نوني ما ودي غني عند يرى اكيد ان دردن كلنا شرح حديث عمران يوم غوشي اكيد ان دردن هي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية مثلا ابن تيمية يدعو يدين جبيل يسلم فراتنا عرفة ما رأسا نيبا ما لما نزانا دين يرو جبيل قل جانا دايقو قولنا من مدريني ودي واني راكنا واني رسما نجري موس آه واني ما مال أيمانا ولم يولد أيمانا ayyu ma'ana walam yakul lahu kufuwan ahad jeru ay makla ma'ala ya waljin bare kula ma'ala ya jeri wani ne da karfin ne wannan ne wannan ne kula ma'ana karfin bin min gura nan dariya bayan ala kalama min jinnin kilowin ala kalama ala arshen jiya ne sai ya sabta fannin na fannin tafkan jam'un mutlak shirin min ذكر ما لا يحتاج منه والتشريك بين المعقوف والمعقوف عليه توجه من تسهل ما لا يرجمه مثال زيد وعمر وارث كان كله كشرا دما دما بروفي دون زما كمن زي داول إثنا با أدي يقول جاي يقول أه؟ جاء زيد وعمر وورد للجمع المطلق والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ووارد ولا يفيد الترتيب شارب زاد غير شارب كراو ووارد دونا دونا برزولا فليجم داليون دائما يعني على كم كلام دي دونا دونا برزيل ورجع ورور فن مسلس ورجع كلام أدي لا يفرام بيه a kan zai tata kan tatara da kin musulun jin gurjine yi kirli mana ganna me ya fara mabi da kan ade gulo tatara na da kin musulun jin gurjine yi kirli ya na sabo mun jibi a kila da yake cikin tilaran kadara yin jinya Allah wa tanan faro yi tilaran kadara yin wallahi Allah wa tanan faro kuwa ruwan wallahi alazim kamar ausmar ruwan yana gurjiya ne yara ta a wasu na kuwan goyon da yake gulturu kada kalandar bayan bawa so zira ina karo goshi kul firu wa tan karo sai ro kule tai wa nan sai ro jila tiye wa nan tan da biyer ka ta sai ya re jini ade ro mo ni isin tan gro ka tan nan dikandin jini ne jini aw wangalan ko nyen di tilo nyen nyen tilo ni amarin dasuman barin mun jin bawo ke ala falle akiran ko ku yidina dusai ku ta hawaji si akiran wurne yidina dusai ku ta har ka ta ba rabi ya sarayo wani yau ne sarabi da ina da yin bari insha Allah aya kuye duk ayin wal ariya bari wai da qara'ta alqur'ana shirka yin gariye bayan lan lan garabiye za a kora za a san masu kuma da rabbi barazu ala siya haƙƙi ala lamar za a suwa kuma da rabbi sai rufe fiye ala kalamin zahiri san ma sai rufe ala sai ruwa san man sai suka kuma ya rabbi ala amna da hadar gana san masu kuma da rabbi ala kalamin zan nuna makarun zai iblayin shi bi man kuma da rabbi ala shasiriyu ala jinnu kutu cistana da yayi abin da ya sariyuna da yayi ala kuma da rabbi sai asiriyu ayinan karo ulima ta ganala masala ji lamar ali kulalan fadila din jama'a awlana yarka kirkin dai ay magdi masala ibadi ya ta fi wayan bawo madhab din malikiyya madhab ahlu sunna dai ta fanza ta zausau na da kwanza kilewa doya ya ta kilewa yo ayi ne mazabin kambizan yin go aw mazabin kambizan ya burun gari akida ne sharan go hawadis akida ne sharan fanawun nari akida ne sharan kurun go yanzu wa za ku ga da kannin akida ne sharan kamzama sanni jan mai dajin iblis sure kamzama sure sanni bar waljin iblis sure sure da annabi amma shi sai sure dan ne ai duk akidan sure la sha furuyela wen go kamu ya koro dumunya tan logoti dugul zo maza biya wurgana jol sunna ya wurgana tarwari yamba dugul zo la ya yikin ba dugul zo kam drama tawassul la bilan dimba dugul zo kam awa shiro chatin samin ya yi komje lalan da sama ukala adiyan je ya autari ka wuzuna ma yi awadi yango ido eh imam ibrahim ahmad banin imam ahmad nyiklan tamma la yare kan yikoy anje yake mal magro tu ya sake kalilin karatin risalan karatin kam ga on kam tin la ya gam kalilin ba mushrika da de bari ne yoro mushriku da ya yo ti dun jer injin ya kan sunna karanye la ya ngala kalilin karanye imam malik sikin ahmad ibn hanbal sikin imam ibnu umar ne ibnu amr ibn al-as tawani ne sakin dunin dar sakin sunan turmizi ran kranyen sunan abu dawud in kranyen awa chatti ya shiru kombuke awa an ya kalan dilu alan de diyan biya kala tarika yan bi kala salatul fati yan bi da ka san yin ya kudi ne kala salatul fati mare wa fandi no sannan da Allah ta duru alan de makiske da yamma za furu wal sayya an ya ta ya tsiwa da ko Allah ne ko an duniya ye manajin nan fatawatirin nan maza malikiyan amma ka zarfan turo wani kun tilafun na soro a wurrawa jinin gullu ya cira tawar ya an jami ya bilin bilin a wado ya jikin bilin kan nun yana maza biro wata ya kayan nan galau ku kayan nan galau da sai gullu ya Allah ta biro martiyau a warin imam malik ga wayin fatayen anuwari jamban madine shaganin buni na rin a wamfur madinin batin wallahi shi dudo game yi zuwa da kuma dina rin gungun gwaro wajen amma ina jin zasayin ba wanda su ya kiloyen ta wai man malik zasaya wanda su ya kiloyen adamari batuwaza yadda jin duk ahalus sunna kuma surana an ji mari a sunna amma sai je su ka ga da duk da ya kai ko ba su ne zana mari ya bayyane ba su zana mari dai kurkula fun na sun bayyana mata yana ka dole ka da bayin tusira bayin je yayi amma turu ashan mari la awon bu ne yar bayin bi kabare awon bu kula zarfare kuma ri da tamtam min tare bari tare min tare tamtam ro le da la isriya jawa ne an san masu dai ade tauro liman nan dai dro fatiya goyoyi adin da za ta yi masa yiwo mai yange to shawun da musamman mara shawun da borno ma kama ya da kuto a jin na cisto na a jin na cisto wuna ya da wallahi lulluwa bilin tausin da shuru ala kore da ya da san masu shuru ala kore lardin da yaro ala lulluwa su sa ala mai yange siyasa ya san masu kuma da yarda ala siya shiru ala siya da sarfin ala siya banazin lardin da yaro madan tare taladan jimalza ade sama su hakki wajibu fulan dina na sama su walguna nan kadro alhamdu shitulu franyo bara asham di bara luran yaro ala qoreo ngan di rabbi ala andiya za bismillah rahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in